abin da ke faruwa ganin kullum ana rashin rayuka ana zubar da jini na bayan Allah hakika wannan yana kawo cikas a ci gaban al'umma domin Allah subhanahu wataala bai yarda a ɗauki ran kowa ba in ba bisa shari'a ba da babanne da ake jefawa a ko'ina ya kamata wanda ke yin wannan abin su ji tsoron Allah su daina su koma hanyar Allah wanda ke wannan abin ba su domin addinin musulunci domin addinin musulunci bai yarda a ɗauki rayuwar ɗan adam ɗaya ba in ba a kan shari'a ba saboda haka muna wani su subhanahu ta'ala ya shirya wayannan da ke wannan abubuwa in kuma an shirya ya tona masu asiri da kuma a gama da su to sai dai kuma mai martaba sarkin musulmin ya yayi hannunka mai sanda ga shugabanni akan halin da Najeriya da take ciki na rashin tsaro da kwanciyar hankali to amma ba a samun zaman lafiya in babu adalci da shugabanci muna ƙara kira ga shugabanninmu musamman na siyasa a ji tsoron Allah ga duk abin da za a yi dole adalci da ana son zaman lafiya sai zaman lafiya kuma ake samun ci gaba rashin tsaro abu ne wanda zai damu kowa aikin tsaro yana kan kowane mu dole mu taimaka ma jami'an tsaro domin mu gaya masu wasu abubuwa wanda ka sani dukkanmu muna da haƙƙi bisa tabbatar da cikakken tsaro a gidajenmu a garuruwanmu a jihohinmu kuma a ƙasa baki ɗaya. Wannan yanayi na kashe-kashen rayukan jama'a da ya kusan shine ya ɗauke hankalin malamai da limaman masallatan idi a jihar Sokoto abinda suka bayyana da cewa ya kai halin lahaula a Najeriya. Sheikh Abubakar Usman Mabera shine shugaban majalisar malamai na kungiyar Izala a jihar sokoto kuma shine ya jagoranci sallar Idin a masallacin Buhari dan Shehu. Jagorori su yi adalci ga su da talakawa da kuma abin da ya shahi su baki daya. Idan gwamnati ta tsare wannan to ta tsare abin da ake ce ma ad khams matsaloli manya-manya guda biyar waɗanda ke damun dan adam idan ya same su to zai ce sha ya sakata ya yi walwala ya duk abin da yake so cikin sauƙi da natsuwa muna kira ga hukuma bangaren tsaro a inganta wannan maimakon yaɗa maganganu ga kawaiwan labarai cewa za a ɗau mataki kaza da yaɗawa gara a aiwatar a ga abin ƙasa labari bai kai ga gani ba don haka mun yi son mu gani a ƙasa bisa ga mu rika jin an ce za a ɗau mataki kaza za a yi kaza a gyara duk hanyoyin da aka sani na gyara an gudanar da bukukuwan idin ne dai cikin tsauraran matakan tsaro a sokoto to sai dai hakan bai hana jama'a yin tururuwa zuwa masallatan idin ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria